Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 Sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, niya da kuma Dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Alhamis tala 29 ga watan Mayu shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo maku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To Robert muller ya ce bincike da wato ya gudanar bai nemi ɗora wa shugaban Amurka laifi ba. na wato yi wa sashen shari'ar amurka shishigi amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata laifi ba da sanyin safiyar yau alhamis ne majalisar dokoki isra'ila ta kada kuri'a akan wargaza majalisa da kuma shirya zaben wuri manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun yi gargaɗi ga iran wacce ta shirya domin kai hare-hare a fadin gabas ta tsakiya da zumar auna amurka da kuma abokan kawancinta biyo bayan shawarar aikewa da ƙarin sojoji a yankin. tsakanin labaran kenan aka ji a cikin shirin namu na yau da yake jiya laraba ne aka rantsar da shugaban kasar najeriya da wasu galibin gwamnoni don haka ne muke dauke da rahoto akan yadda aka rantsar da gwamnan jihar imo sannan za mu koma arewa maso gabashin najeriya wato jihar borno inda wakilinmu ya tattauna mana da sabon gwamnan da aka rantsar Farfesa Baba na Zulum wanda ya yi alwashin farfado da jihar da ta daɗe tana fama da rikicin mayakar Boko Haram. Shanin tsoro za mu sa karfi, matasa su samu aiki, ruwan sha asibiti da makarantu. Muna kuma ɗauke da rahoton hukumar UNICEF na cewa 'yan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi mara inganci. To kowane mataki hukumomi ke ɗauka domin shawo kan matsalar? in mun kama mutum abinda muke mashi na farko za mu ce ya kwashe shi da hannun shi zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata a kai shi sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci Muna tafe da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar sai kuma karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan sai kun ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma makili. A jawabin farko da ya yi a bainin jama'a tun da aka naɗa shi mai bincike na musamman a shekarar 2017, Robert Mueller ya faɗa a jiya laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi ɗora wa shugaban ƙasa laifin yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi ba, amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata laifi ba. mula ya yi waɗannan kalamai ne a ma'aikatar shari'a a washington inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin bincike wanda aka ba shi domin tabbatar da yunkurin ƙasar rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 As alleged by the grand jury in an indictment, Russian intelligence officers ya ce kamar yadda yake kunshe a cikin wani zargin aikata laifi da rukunin masu taimakawa shari'a ya yi wasu jami'an sashen leƙin asirin rasha da suke tare da ma'aikatar sojin rashan sun kai wa tsarin zaben amurka hari zargin aikata laifin ya nuna an yi amfani da fasahohin zamani masu ƙarfi suka yi kutse a kwamfutoci da kuma shafin yanar gizo da kwamitin yakin neman zaben clinton ke amfani da su ya ce suna wato sun sace bayananta na sirrin kanin suka ɓadda kamanni a kan yanar gizo da kuma shafin wikileaks suka kwarmata bayanan clinton da suka sace mula ya ce ya gudanar da aikinsa ne ta huskoki biyu da farko ya gudanar da bincike akan yunkurin yin katsar london da rasha ta yi wa zaben amurka kana ya kuma yi bincike akan ko an yi wa bincike shishigi da ya hada da ayyukan shugaban amurka donald trump mula ya ce tsarin ma'aikatar shari'a ya nuna ba za a iya dora wa shugaban kasa aikata laifi yayin da yake kan kargar mulki ba saboda haka ne mula da ma'aikatarsa suka gaza dora wa shugaban kasar laifi a wani sakon twitter a jiya laraba shugaba trump ya ce mula ya wanke shi daga aikata ba daidai ba yana mai faɗin cewa babu wani aikata laifi da rahoton mula ya ayyana a kai na ya ce babu cikakken shaida akan zargi da ake min kuma a kasar mu mutum wato idan mutum ba a bada shaida cikakke a kansa ba to ba shi da laifi ya ce an rufe wannan magana kenan kuma na gode in ji trump da sanyin safiyar yau alhamis ne majalisar dokokin isra'ila ta kada kuri'a akan wargaza majalisa da kuma shirya zaben wuri bayan firaminista benjamin netanyahu ya gaza shirya gwamnatin haɗaka 'yan majalisa 74 sun samu rinjaye akan wakilai 45 akan wargaza majalisar da kuma gudanar da sabon zaɓe a radan 17 ga watan satumba an baiwa netanyahu cikin daren jiya ya kafa sabuwar gwamnati bayan nasarar da ya yi a zaben ranar tara ga watan afrilu ana sa ran zai shirya gwamnatin haɗakar ne tsakanin jam'iyyarsa ta liquid party ta 'yan mazan jiya mai akidar yahudawa da wata jam'iyya da ita ma masu ra'ayin 'yan mazan jiya ne wanda ministan tsaro abidor liberman ke jagoranta sai dai tattaunawa tsakanin jam'iyyun biyu ta faskara inda jam'iyyar mai akidar yahudawa ta ki amincewa da bukatan jam'iyyar liberman wacce take neman dokar tilastawa mabiya addinin yahudanci shiga aikin sojin isra'ila kamar yadda ake son kowane matashi da matashiya su yi ita ma jam'iyyar bai aƙidar yahudancin ta ce tilasta shiga aikin soji ya saba wa horon addinin su suna tsoron shiga aikin sojan da zai iya kai su ga taɓarɓarewar horon addini manyan jami'an ma'aikatan tsaron amurka sun gargaɗi ƙasar iran da ta shirya domin kai hare-hare da dama a fadin gabas da tsakiya da zummar auna amurka da kuma ƙawayen abokan ƙawancinta biyo bayan ɗaukar shawarar aikewa da ƙarin sojoji a yankin a jawabin da suka yi a wuri daban-daban sakataren mai kula da tsaro kuma babban janar ɗin ƙasar a jiya laraba ya kare rahotanni na bayanan sirri da ke nuna tehran tana shirin gudanar da rikici a yankin da daman can yake fama da tashin hankali pat shanahan ya faɗa yayin da yake kan hanyarsa zuwa birnin jakarta cewa a koda yaushe suna samun bayanan sirri akan barazana da ke fitowa a yankin a nan washington kuma shugaban haɗin kan manyan jami'an sojojin ƙasar janar joseph danford ya tabbatar da bayanan sirri da suka yi sanadiyar ma'aikatar sojin ta aika da ƙarin sojoji a yankin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani shugaban 'yan tawayen sudan ya dawo gida duk da hukuncin kisa da aka yanke masa a shekarar 2014 yayin da ba shi a cikin kasar ya kuma ce zai zauna a cikin gida duk da cewar gwamnatin sojin kasar ta nemi ya bar kasa yasar arman ya faɗa wa sashen wato shirin muryar amurka akan sudan ta kudu cewa ya zo sudan ne domin taimakawa wurin kawo karshen rashin fahimta da ake samu wurin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadin ƙasar. kasar ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu fara da jihar Imo bayan da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakili ta Najeriya gwamnan jihar Emeka Ediyoha ya ɗauki rantsuwar fara aiki ya bayyana cewa burin burinsa shine ya sake gina jihar Imo ga wakilinmu Alphonsus Okorege dauke da rahoto. Dubun dubatar jama'a ne suka halarci babban filin wasan Dan Anyam da ke Owerri babban birnin jihar Imo domin rantsar da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Honorable Emeke Hedo a matsayin sabon gwamnan jihar Imo. A jawabinsa na farko, Emekin Yado ya shaida wa al'ummar jihar da kuma sauran jama'ar da suka garzayo domin bikin cewa. Our mission is to rebuild, reposition and transform Imo into a modern ecosystem for education, agriculture, industry tourism, culture sports, entertainment. Ya ce mu ita ce mu sake gina jihar Imo, mu sake fasalinta, mu kuma mayar da ita cibiyar ilimi, noma, masana'antu yawon bude ido al'adu wasanni nishadi inganta baiwa kimiyya da fasaha da kuma yin amfani da albarkatun ƙasanmu don ƙirƙiro damar raya tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarmu. Ihedin Haya dai bayyana kudurori kimanin goma sha biyar da gwamnatinsa za ta cimma a cikin shekaru hudu masu zuwa, ciki har da samarwa matasa abin yi da tallafawa mata da samar da tsabtataccen ruwan sha da inganta ilimi noma tsaro da dai sauransu yayin da wasu kuma suka tofa albarkacin bakinsu da cewa I like what is happening today. This is what is expected. Comrade Okwara kenan na cewa ina son abin da ke faruwa yau kenan abin da muka roƙa kuma shi na abin da muke ta ƙoƙarin gani wato kubutar da jihar Imo muna so a dama da talaka kuma mun san cewa matsayinsa na gogaggen shugaba emekin yadda zai dawo da martabar jihar imo sai kuma ngozi ta ce muna farin ciki idan ka duba za ka ga dubun dubatar jama'a kowa na farin ciki da cewa mun samu sabon gwamnati amma fatanmu shine kome ya gyaru kada a koma gidan jiya wannan karon ba ma so mu yi kuka muna so mu zama masu farin ciki 'ya'yanmu su samu isasshen ilimi kuma ya zamana duk aikin da za a jihar ya zamana kwarai ba ma son ayyuka marasa inganci kuma mun yi imani cewa jihar imo za ta gyaru da zuwan ihedioha Our government has been sworn I'm very, very happy because power has changed hands. Onguna Ali Ikechukwu ya ce, an rantsar da gwamnanmu. Ina farin ciki sosai saboda an canza gwamnati. Kamar yadda muka sani, Yajin hagogaggen shugaba ne, na kuma san cewa ya shirya sosai don riƙe wannan mukamin. Shawara ta ita ce tabbatar cewa ya tattala da ɗan kuɗin da aka bar masa a Baitul Mali. ni ne alhaji abdullahi gara daga nan owar imo haɗon da aka yi nan ɗan da babban mu gwamnan mai fayat honorable imaka hidoa ah, gaskiya na murna da ci gaba shi da mu wahala cikin wannan gwamnati da wuce ina amma alhamdulillah allah ba ka shugabanci na kwarai wanda zai shugabanci da ma ima ke da kowa da kowa ya ɗauke shi ɗan uwa da gida ke da. alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri Nigeria. To Madalla a gaishe da Alphonsus. A jihar Borno kuma sabon gwamna Farfesa Babagana Zulum ya furta cewa zai mai da hankali wajen tabbatar da tsaro da samar da ayyuka ga matasa. Ga wakilan muryar Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. yawa professor babagana umar zulum ranka da yanzu haka gama rantsar da kai a matsayin a zababben gwamnan jihar borno wanda kuma yanzu ka karbi ma ragamar mulkin jihar kamar wani sako kake da shi ga al'umman jihar borno da ke fama da wannan rigingimu na yan kungiyar boko haram yanzu haka na farko ina so ne in gode ma allah ubangiji wanda ya halicce mu wanda ya bamu nasara na biyu mutanen borno mun gode musu da suka fito kwanci da kwarkwatar suka zaɓe mu mu kuma ba za mu ci su na yi magana cewa insha Allah zan ci gaba da gunda mai gida na ya bari tabbatar cewa a kasa akwai tsoro mun gina kayuka da mutane za su koma kayukansu su shanin tsoro za mu sa karfi matasa su samu aiki ruwan sha asibiti da makarantu yadda gwamna ya yi za mu ci gaba gunda ya siya musamman ma da'a za mu kawo da'a a kasa don saboda haka ina neman taimakon su a ta mu da addu'a kuma mu ci gaba da kuma to ranka da dai ta yaya kake gani za a magance wannan matsalan tsaro da kake maganan cewa za ku magance shi ai na riga na fara wannan maganan ba maganan da mutum zai fara a titi ba ne ya kamata dukkanmu zanna mu shawara da sojojinmu da polis namu traditional rulers namu har da ko 'yan jarida mu zanna tabbatar mu shawara ya zamu mu yi ci gaba amma insha Allah gwada da shawara da yawa kuma muna fatan za ta muna fatan za mu yi nasara um, ranka da kana maganar za ka magance matsalar ko kuma tushen abin da ya haifar da rigimar Boko Haram kamar menene kake gani ya haifar da wannan rigimar ne kuma menene za ka iya yi a kai na farko rashin aiki amma kusan cewa wannan abun ya yi wahala kusan cewa wannan abu ya dade ba yanzu ba ne ya faru ya dade don saboda haka muddin mu yara sun samu aiki ya za su samu aiki mu wure musu gwamnati mu nuna musu sana'a wato abin da ana cewa kiranci technical da kashin education don sun samu sana'a wannan fitinan bai mun gode excellency madalla a gaishe da haruna dauda a wani bincike da hukumar unicef ta gudanar a shekarar 2018 da ya nuna cewa 'yan najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke ba haya a fili ko kuma amfani da makewayi mara inganci ga rahoton da wakiliyarmu hawa umar ta hada mana Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce 'yan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi marar inganci a binciken da ta gudanar a shekarar 2018. UNICEF ta bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai da aka gudanar a jihar Kano kan batun tsaftar muhalli ta hanyar yaƙi da bayan gari a fili. Mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na Abuja Hassan Abubakar ya yi bayani game da wannan ɗabi'a da kuma irin matakan da ma'aikatar ke ɗauka don magance ta. In mun kama mutum abin da muke mashi na farko za mu ce ya kwashe shi idan hannun shi zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata a kai shi sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mashi hukunci. Mashi yansu 'yan kwaya ne ba su jin kunya kowa ko duk wanda ke da kunya yana ganin ana ganin mutuncin shi yana ganin mutuncin mutane ba zai duka kan titi ya ɗora kashi ba. Shi ma jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a Abuja Simeon Ajusi ya bayyana bayyana irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta a bangaren tsaftar muhalli da ya hada da matukar karancin makewayi na jama'a ko wadda 'yan kasuwa kan kafa. Muna da irin masu gidaje na haya da sun gina gidan ba tare da sun gina bayan daki ba. Sai mutanen ba su da dama sai dai su je su yi a waje kenan. Eh, mutane da yawan sun zo Abuja ba tare da suna da wajen kwana ba. Akwai log da in dai akwai gidaje irin na su business premises offices din nan plaza hotel da wayansu offices da ya kamata in kana da bukatar amfani da bayan daki ku shiga kawai ku ce to kuna so ku yi amfani da shi za a baku amma ga mutane da yawa ba su da wannan kwarin gwiwa da za su shiga su ce to ga abin da suke so su yi amfani da shi wannan public toilets din nan ya kamata a ce wai nan environmental mu muke kula da su amma muna da kungiyan masu gidan ba haya din nan na kasuwa amma a yayin da muke magana yanzu ba san inda ko fayil nasu dake. Dr. Lawal Musa Tahir ya bayyana yadda ba haya a fili ke zama kan gaba wajen yaduwar cututtuka. Misali cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar kwalara wadda take zuwa cikin annoba ana iya yada cututtuka irin su zazzabin typhoid da shan inna da irin su hepatitis A da sauran cututtuka da dama. Kuda misali zai iya hawa kan shi ya tashi ya je ko ya hau kan abinci ta wannan hanya zai iya yada cutar cikin al'umma. al'umma sannan ruwa zai iya koro bayan gidan nan ya je ya shiga cikin rijiya ko kuma cikin rafin da ake amfani da shi ko kuma ya kora shi cikin kwata inda idan aka samu pipe na famfo ya fashe wannan ruwan kuma zai iya komawa a cikin pipe din nan gwamnatin najeriya ta sanar da shirin ta don ganin an kawo ƙarshen bayan gari a fili zuwa shekarar da da biyar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ki Hawa Umar har yanzu ne ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta karshe a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zaɓe da burin ɗorawa akan aikin da ya cikin shekaru hudu da suka shige. waɗanda ake samun saɓanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma. Ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma maya ke cewa. Idan mutum ya duba ita kanta hanyar um, tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokari ta ɗan farfaɗo yanzu gross domestic product ɗinmu ya yi hawo bai gurin sai in ce kashi ɗaya ko ku a ce kama 1.9 da percent a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo dropping ba kusan kashi goma sha uku ko goma sha hudu a cikin kashi ɗari duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number nan da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarurrukanmu na bankuna da yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin ɗinsu ake fitowa to an saka kamar wa'yansu wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitorin yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kaiwa yansu kasashen ana kashe mana tattalin arzikinmu kuma at the same time aka zo aka introducing shi wannan abin da ake cewa treasury single account wato tsa wanda shi ma kuma ya daɗa taimaka ana monitoring inda kuɗaɗen mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin um, kamar uh, avenues ko kuma ligages a uh, irin um, government a uh, uh, institutions na gwamnati da na yin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka a yaba gwamnati na haka kuma um, kowa ya san cewar an yi kokari a abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wuraren noma da harkar zancen wannan um, anko borrower program na wato abp wanda central bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan um, naira biliyan 82 kuma aka kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan um, wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin 'yan shekarun nan da aka samu gwamnati ta in taimaka an ce an kusan girba hekta kusan um, um, dubu ɗari hudu wanda kuma an daɗe ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin buhari babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda uku a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative ɗin wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wani abubuwan waɗansu su ba lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewar nigeria tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau um, yana zuwa daga su manomanmu na gida um, an saka manya-manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana kara tattalin arzikin kasa. wani abubuwan kuma da gwamnatin buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa um, gwamnatin ta yi engaging uh, ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka kwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikinsu kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai dan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an gan shi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi allowing an yi bill da zai shafi whistleblowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya za ka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma yake gani na kokarin a gyara tafiyan ne. barista sa'ida sa'ad wata lauya a najeriya a nata bayanin hajiya mariya ibrahim baba wadda ta taɓa tsayawa takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar people's progressive alliance ppa ta ce duk da yake gwamnatin buhari ta samu nasarori a fannoni da dama tana da rauni a wurare da dama zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba buhari karni ta farko shekara hudu da suka wuce ya shafi bangaren tsaro na tuna kan ya hawo mulki daga kano in za ka abuja sai ka samu wajen kusan awa goma kai cikin gari ma ni a kano nake a zaune cikin garin kano in zan fito daga nasarawa zuwa hotoro ko zan tafi gwammaja sai in samu kusan awa biyu ban kai inda zane ba masu abubuwan hawa kamar 'yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya ta gumi a cikin motarsa mutane da yawa motocinsu sun samu lalacewa saboda overheating to wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi lahi yana hawa ya ba da umarni cewa shi hafsan sojoji wanda yake zaune a abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar maiduguri kenan ya koma can da zama aka kamo bakin zaren aka fara aiki to an samu canji gaskiya an samu cigaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato tafiya ya zama gajere saboda da maimakon kai awa goma zuwa abuja sai ki ga kayi awa shida zuwa bakwai kuma tsoro da ake yi da da kaga mutum da kunshi gaban ka na faduwa makaranta ne za ka kasuwa ne za ka aiki ne kai kana cikin gidanka ma a zaune gaban ka na faduwa taya in ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bom ne da ka ga kunshi a hanya kana gudu saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati eh, masu fararen hula wanda su ba ma'aikatan gwamnati ba 'yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake za a iya sace ka ko kan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai to kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren kuma wajen wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgi jirgin kasa da aka bude daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna da wasu bangaren kasa ta bangaren wasu bangare ta najeriya da aka ɗan sassaka wayannan jirage to gaskiya ya taimaka sosai ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a ƙasa so an samu gyara ta wani fannin wani fannin kuma gyaran bai kai yadda ma za a yi mata kiyasi ba amma abin da za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne tun an fara wannan alama ce mai kyau in aka zo zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake samun ilimi na zaman duniya ba ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi to ni wannan ban yarda da shi ba karatun boko yana da amfani amma ba za mu dauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba saboda haka ba mu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya jami'a ba to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na bukatar sake lale da kuma zagi damtse kuma masu sauraro kuna iya ba da gudunma ga wannan shirin tambayar ita ce yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka je muryoyinsu da kuma wakiliyarmu madina dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma. Sunana Ibrahim Adam daga masallaci markazin islami tafi kuma sun gana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu gaba baya dawo mana da takaitattun labaran duniya. a jawabin farko da ya yi a baidin jama'a tun bayan da aka nada shi mai bincike na musamman a shekarar 2017 robert mueller ya faɗa a jiya laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi ɗora wa shugaban kasa laifin yi wa sashen shari'an amurka shishigi ba amma kuma hakan bai nufin bai aikata laifi ba To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ni Daula Salim da Baba Yakubu Makeri sai kuma an jima da hansi idan Allah ya kai mu. VOA